A cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya, Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu, ba ma majalisar ministoci kaɗai ba, yanzu lokaci yayi da shugaba muhammadu buhari zai wa baki ɗayan jami'an gwamnatin ƙasar tankaɗe da rairaya. tilas ne yanzu a yi wani garan bawul da zai shafi ko ina da ina da komai da komai kuma ai babban matsala ai kowa sani cewa idan da Allah ya sa Buhari ya yi sa'ar mutanen da ya zaɓa a kansa kamar da isa a mataimakinsa na soja sun da ijiya bon to da a ce ya san ministocin su shige irin haka ne da ai labarin ya sha bambam. to amma na gaya maka duk kewaye da su da wani yadda da su din duk waɗanda aka daddasa masa ne daga waɗancan mutanen suka nemi nasa tun kafin a zo siyasa shiga siyasar ma amma kowa ya san akwai sakaci a cikin labarin nan to ya kamata mu koya daga tashi. Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ya ce wannan batu na tankaɗe da rairaya a majalisar ministoci kusan a ce ma a makaro. abin da ya kamata a yi ma tun wancan shekaran ne saboda in ka tuna shi shugaban kasa da ya zo ya ce kowane minista kama a ce an ba shi goal da zai yi achieve wato zaman shi a matsayin minista based on efficiency na shi wato abin da ya yi ne aka duba a gani cewa ya eh, lalle ya cika ka'idojin da kuma ya cika ainihin manufofi na ainihin wannan gwamnati da to ka lura yawanci ministocin nan ba abin da suke kawai sai dai yawo a gari kawai wani abu ne wanda yake ya kamata ce shugaban kasa ya yi shi tuntuni ba wai sai an tsaya ana ta kiraye kirayen a yi ba ta yaya hakan zai taimaka wurin samar da kyakkyawan shugabanci a kasa in mutum ya san cewa yau an naɗa shi minista in bai cimma ainihin manufofi da aka nada shi a game da su ba ya san za a canza shi za a ga cewa duk mutumin da za a kawo wurin zai kokari ga cewa ya tabbatar da cewa ya yi wasu abubuwa wanda su kawo ainihin ci gaba da kuma nan manufofin gwamnati. To amma kamar yadda da Damaturu Alhaji Bello Arabi ke cewa yanzu kan ba da buƙatar wani tankaɗe da raraya ko ganin bawul a majalisar ministoci duba da irin halin da ƙasar da shugaban suka samu kansu a ciki a baya. Bai samu zama ya zauna an yi wasu ayyuka na ku zo ku kari ba a wannan ƙasa saboda halin da ya samu kansa na rashin lafiya kuma a gaskiya wannan rashin lafiyar nasa shi ya sa ba za a ga kwazon wani a cikin dukkan ma'aikata da suke wannan aiki ba domin kowa yana juyayin wannan rashin lafiyar da yake tare da ita a gaskiya bai kamata a zargi wani a yanzu a wannan hali da ake ciki ko ya yi aiki ko bai yi aiki ba to a gaskiya ni kaina ina ganin cewa a dai dan ba su dama mu gani har zuwa wani lokaci tunda yanzu mai shugaban kasa ya dawo kuma da alaman cewa ya samu lafiyar da zai iya gudanar da aikin da yake kansa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria